واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب كلام الرب مع أهل الجنة أتي قبل كرات لتافن سوى البخاري يومنا ساتير أسبب أشرنا ترى بوتن سفر hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara biyu wadda ta yi daidai da sha bakwai ga watan goma watan oktoba kalandar albashi shekara ashirin. muna cikin kitabun tauhid littafi na ƙarshe a jerin ƙananan littattafai ɗari. ko ƙasa da haka da ke cikin sayul bukhari makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 37 a wannan littafi hadisi mai lamba 7517 yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 38 hadisi mai lamba 7518 Allah ya taimake mu ya sa mu dace imam al-bukhari Allah ya ji kansa yace babu kalamin rabbi ma al janna babi da zai bayanin maganar ubangiji subhanahu wata'ala tare da 'yan aljanna e Allah zai magana da 'yan aljanna Allah ya sa da mu cikinsu قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء يسار عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن حديث لسندي زو أبي سعيد الخضري الله يقارى مسيدا يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن الله يقول لأهل الجنة الله مدوكتي زي تي لأن الجنة يا أهل الجنة يا أكو أن الجنة fayaqulun sai yan aljanna su labbai ka rabbana wa sa'daik mun ansa maka ya ubangijin wa sa'daik kuma ma dalla da kai wal khairu fi yadayk alkhairi gaba daya a hannunka yake nan kuka sunce labbaika rabbana sai suka yi fasl tsakanin maimakon ce labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadayka ya rabbana sai suka ce ka rabbana sannan suka ce wa sa'adai wal khairu fi yadai wannan saboda kare ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala haka sai aka ce idan wani ya kira ka in zaka ce da shi ka kuma ka kara masa da ka sai ka ce labbaika labbaika ka sa'adaik kar ka ce ka fulan wa sa'adai a wannan ubangiji yake wannan ko kuma ka ce ka kawai ka ja bakin ka kai shuru. an gane kamar ka ce na'am a kira ka ka ce na'am Shi ne ma'anar lambaika, an gane ko ma'ana na amsa kiranka Faya yaqul sai Allah maɗaukaki ya ce har rabitum shin kun yarda da abin da na baku kun gamsu yan aljanna faya yaqulun sai su ce wa malana la narda ya rabb wa qad a'taytana ma lam tu'ti 'ahdan min halkik suka ce me ke gare mu ya ubangiji ba za mu wadatu ba za mu yarda da abin da ka ba mu ba alhali ka ba mu abin da baka ba wani ba daga cikin talakai ko daga cikin halittunka faiqul sai Allah mai buwaya da ɗaukaka sai ce da su ala wa fikum afdala min zalik to bana baku abin da yafi wannan abin da kuke ganin na baku ba abin da yafi wannan falala yafi shi daraja ala u'tikum afdala min zalik bana baku abin da yafi falala fiye da ni'imar wannan aljanna da na baku ba wannan abin da kuke ganin cewa na baku ban ba wani daga cikin halittu na ba bana baku abin da ya bi shi ba wato abin da ya fi aljanna ko ni'imar aljanna daɗi bana ba ku shi ba fayaqulun sai ya rabba ya ubangiji wa ayyu shay'in afdala min zalik menene yafi wannan abin da ka bamu na aljanna ƙul sai ubangiji subhanahu wataala yace uhillu alaykum ridwani fala asqutu alaikum ba'dahu abada in hala in tabbatar muku da yardata ta yadda ba zan yi fushi da ku ba bayan haka har abada ma'ana Allah yadda da yan aljanna fushi yaddar da ba zai taɓa yin fushi da su ba saboda yaddar wata falala ce ƙari akan ni'imomin da aka musu a gidan aljanna bal wannan yardar za ta wato ba su gamsuwa da cewa ni'imar gidan lahira ko ni'imar gidan aljanna ba irin ta duniya ba ce saboda mai a nan a duniya sun ga mutanen da sun rayu a cikin ni'ima rayuwarsu gaba ɗaya sai a ƙarshen rayuwar sai su nema ta rabu da su su samu matsala ko dai ga ni'imar amma jikin da zai amfani da ni'imar ba shi da lafiyar da zai amfani da shi ko kuma a'a ni'imar ta kauce kuma mutum rayuwa ba ta ƙare ba to sai a ba su lamuni da tabbaci yanzu ubangiji subhanahu wata'ala sai yadda da su ta yadda ba zai fushi da su ba har abada an gane nan malamai suka tattauna shin nan da ya ce yadda da su ba zai fushi da su ba a bayan wannan fushin har abada shin wannan yana na gabanin wannan ya fushi da su ko zai iya fushi da su an gane ku to sai suka ce akwai wata ka'ida wannan domin nutsarwa ce kawai saboda al'amalin mutanahi la ya tajazza abu wanda yake togaggen abu to ba a ce an rarraba shi kuma gida-gida a ce ya zama tsagi-tsagi tun da ubangiji su ba'adu wata'ala ita zai ya ba su ni'ima ni'ima mara yankewa mara katsewa to kenan wannan tun asali yana nuna ya yarda da su ne shi isa ya ba su wannan ni'ima din da bai yarda da su ba da ba zai ba su ba saboda neman lahira ba irin ta duniya ba ce nemar duniya ita ce Allah yakan ba wanda ya yarda da shi da wanda bai yarda da shi ba ikan ba wanda yake so ikan ba wanda baya so bal ba dan ma kada mutane su juye su zama arna ba gaba ɗaya su to ba sa kaunar Allah su sau hannun riga tsakanin su da Ubangiji subhanahu wata'ala da sai iba masu bijire masa duniya gaba ɗaya nemar duniya su za su yi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita duniya nan da kuke ganin ta kurkuku ce a wajen mumini aljanna ce a wajen kafiri kurkuku ce a wajen mumini in an hada da abin da zai samu sakamakon bin Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama in ya shiga aljanna to sai ga ashe anan a kurkuku yake kurkuku ce ga mumini saboda shi ne ike kare dokokin ubangiji su wa wata'ala idan zai yi kaza sai suna ubangiji ya hana wannan abin duk abin da zai yi ina neman me Allah ike so yi me yake so ya kauce kamar inda ɗan kurkuku bai isa ya yi abin da waɗanda suke tsaransu ko dokokin gidan kurkuku ba su yadda aikata ba dole ina ciki a ike komai zai yi ina duba mecece iyakarsa menene aka yadda yi menene ba a yadda yi ba to wannan a bangaren mumini ke amma bangaren kafiri shi kuma duniya aljanna ce gare shi aljanna ce gare shi an hada da wahalar da zai samu kansa a cikin ta ranar tashin alkiyama da haka eh, in an yi izina da irin jin daɗin da yake ciki da wane ne a nan duniya in haka je lahira zai gane ashe ba shi da wayo ba shi da hankali me yasa bai tsaya ya ba Allah ba saboda ni'imar nan ta duniya ta dore masa har lahira sai gane ashe shekarun da ya zo ya a nan shekara hamsin sittin saba'in tamanin tasayin ɗari ɗari da ashirin ɗari da talatin kwanan na ko na arne ana ta shi ya fi kowa daɗewa a duniya yana da shekara ɗari da hamsin da wani abu ah. to sai ya je lahira sai gane duk halin da yake ciki a nan duniya duk wahalar da yake ji yana ciki ashe a nema yake saboda zai je shiga cikin wahala Allah ya sauki to ballantana kuma idan yana cikin damuwa in ma a cikin damuwa yake in aka hada da waccan da zai je tarar sai gane ashe a nan a duniya a cikin ni'ima yake a cikin ni'ima yake Allah ya kyale shi ina ta bashi dama ko ya shiri yau ya shiri gobe ya yi imani gobe amma duk ya ƙi har Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa to sai ije sai ya gane ashe ya yi ragon azanci a shekaru ko rayuwar da Allah ya bashi da bai tsaya ba Allah ba subhanahu wata'ala an gane to da haka zahirin dai hadisin nan ina nuna cewa yarda ta fi falala akan haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala to amma malamai suka ce a'a ai babu abin na tsakaninsu ita yardar ba za ta samu ba har sai an samu haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala Haɗuwa da Allah nan kuma ta ɗayan ɓangarori guda biyu imma hissan wa imma ma'ana ko dai a haɗu da Allah ɗin gaba da gaba kamar yadda mumine za su gaishe ranar tashin alkiyama ko kuma a'a a haɗu da shi ta wata hanya wadda iya da a haɗu da shi saboda samun wannan yardar su wadda zai na an haɗu da shi misali mutum ya dakatar da rayuwarsa ga baki ɗaya wajen yin ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan ya zama zamanto mutafil ma Allah a kowane lokaci ina haɗe da Allah subhanahu ta'ala ina tare da shi ma'iyya wato tare irin ta Allah ina tare da shi a cikin tunaninsa a cikin abin nadinsa da haka ne Imam Bukhari Allah ya kara masa rahma bayan wannan babin kai tsaye sai ka wani babi da yake magana kan ambatan Allah an gane saboda me saboda ya nuna mana cewa ambatan Allah subhanahu wata'ala yakan sa mayar da mutum kamar ya sadu da Allah din subhanahu wata'ala to da haka dai wato da haduwa din da yarda ɗin, abubuwa ne guda biyu da kowannen su yana lazancewa kowanne ɗaya ba ya tafiya ibar ɗaya wannan kuma ita ce magana mafi inganci a cikin ainihin wato maganganun malamai cewa guda biyun gaba ɗaya ɗaya baya kora ɗaya kuma ɗaya bai tafiya ibar ɗaya kuma ɗaya bai ɓangarewa gabaran ɗaya a gane amma ibn hajar alaskalani a cikin fatu bari shi abin da yake cewa ma yace za a iya dauka cewa nau'o'in yadda din ne ga Allah subhanahu da Allah subhanahu ta'ala yake yi ga bayansa da suka shiga aljanna daga ciki akwai haduwa da Allah daga cikin nau'in yadda din akwai kuma yadda da su din ya gaya musu ya yadda da su can dai suka hadu ya yadda da su su hadu saboda haka yanzu ya yadda sun hadu wannan nau'i na yadda daban sannan kuma wani nau'i na yadda daban ice da su na yadda da ku kaga akwai abin da yake mai wahala a wajen mutane masu yawa abu ne wanda musulunci ina ina ina kwadaitar da mutane akan yin misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu fa inna zalika la yadurru in ɗayan ku yaso dan uwansa ya gaya masa wannan ina son ka ka gaya masa ya ce wannan din ba zai cutar da kai ba amma kaga yanzu abu ne mai wahala in dai ba namiji bai ce da mace ina son ki da wahala ka samu wani dan uwanka abokin namiji ka ce ina son ka in kai rashin sa mai maka wata fahimta sai ce a shi wannan dan iska ne wai ko sai ce yana so na an gane ku saboda me babu saiti na addini to sannan kalmomin su waɗanda suka san su ba sa iya wayar da kan mutane akan su kuma sanin gaya musu da aka za ku samu a cikin koyarwa ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma gabanin ma sahabbai shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa idan zai gaya wani magana sai ce wallahi ina son ka misali kalli inda yace da Abu Zar Gifari yace ya Abu Zar inni la uhibbuka fillah a wata riwaya yace wallahi inni la uhibbuka fala tas'al al-imara wala ta'khudha idha wadita yace Abu Zar wallahi ina kaunarka yace zan gaya maka wata magana in karka nemi shugabanci kuma in an baka karka karba annabi ya ce sai da ya ce ina son ka yi masa rantsuwa ina son ka sannan ya gaya masa wannan magana da da kaga yanzu abu zar sai ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gano masa wata matsala da in ya karbi shugabanci ko ine ma zai samu matsala a kai ina da rauni yanzu haka da bazai zai iya yin adalci gudanar da shugabanci inda ya kamata ba to kaga waɗannan abubuwan da yawa sai dai ayyukanmu su ringa nuna wannan ina kaunar wannan wannan ina kaunar wannan wannan din ba laifi ba ne amma mu rayar da wannan sunnar ta cewa ina son ka dan Allah mu rayar da kaka kalma ce mai wahala haka nan kalma ce mai wahala mutum ya ringa cewa wani na yafe maka abin da kai ina jira sai ka zo ka bashi hakuri in ka bashi hakuri ma sai ce da kai ba komai ya wuce haka ne ko wani lokaci na yafe maka ba kome na yafe maka Allah ya Allah ya gafarta mana gaba daya kaga kalmomi ne ga su suna da saukin faɗa amma wahala ce suna da nauyi akan mutane su ringa faɗa a harshen mutane su ringa faɗan su to da haka wannan yarda din Allah subhanahu wata'ala sai i kawo wani nau'i na yarda shine i furta musu i gaya wa 'yan aljanna ce na yarda da ku yardar da ba zan yi fushi da ku ba a bayan har abada to da haka ibn hajar sai ya wannan a matsayin cewa nau'o'i ne na yarda din ita shiga aljanna ya yarda ce da Allah haduwa da Allah yarda ce da shi sai ya yarda da shi ya yarda da kai sannan ku haka nan kuma ka ce wato ice da kai i gaya wa yan aljannan baki da baki cewa ya yarda da su to shikenan kaga aikace da afurce duk sun yarda Allah subhanahu wataala ya yarda da su Allah ya ganar da mu wannan hadisi idan kuna ya tuna ya wuce hadisi mai lamba 6549 ainihin a lo a cikin kitabun rifaq babu sifati aljannati wannan قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث عنده رجل من أهل البادية wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira Allah ya kara masa yadda cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ina yi musu bayani akwai wani mutumin ƙauye daga cikin mutanen da suke wurin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce anna rajulan min ahli aljanna ista'zana rabbahu fi zar'a wani mutum daga yin aljanna ya nemi izinin ubangijinsa cewa ina so ya yi shuka wannan kaga yake ista'azana ya nemi izini abu riwayar abizar daga imamul hamawi yace yasta'zinu rabba zai nemi izinin ubangijinsa in an shiga aljanna me yasa ce yace ista'zana li tahaqquq al-wuqu' kaga ya kawo shafi a fi'il saboda ya tabbatar da cewa wannan abin da ya faɗa zai faru to kuma ba za ka yi imani ko imaninka ba zai inganta ba har sai ka yi da manzan Allah su sallam ba zai inganta ba har sai ka yi imani da abubuwa guda hudu a tare da shi abu na farko tasdiquhu fi ma akhbar ka gaskata shi cikin duk labarin da ibayar duk abin da manzo Allah su sallam ya faɗa ka yadda wannan maganar yankan wuka ce kawai babu shakka a kanta in dai wannan maganar ta tabbata daga manzo Allah to har imanin ka ya cika da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tali imanin ka ya cika da Allah to sai ka yadda wannan maganar da manzo Allah ya faɗa gaskiya ce abu na biyu ba'atuhu fi ma ama yi masa da'a yi masa biyayya cikin abin da ya umarni ko ya hali abin da kake so ne ko baka so to sai ka ji kayi masa da'a in dai manzo Allah su sallam ya umarni to ba za ka zama mai imani na gaskiya ba sai kayi masa da'a cikin wannan umarnin umarnin nan na ayi ne ko a bari abu na uku shine ijtinabu ma naha anhu wa zajar nesantar duk abinda manzo Allah su sallam ya yi hani ga da ya tsawa a kansa wajibi ne in har imanin mutum itika sai ya nisanci abin da manzo Allah su sallam ya ane gabaransa ya yi tsawa cewa a kiyaye wannan abin abu na hudu Allah yu'bada Allah illa bi mashara kar ka bauta wa Allah wanda duk yace imani kar ya bauta wa Allah da komai sai da abin da manzo Allah su sallam ya shar'anta abin da ya zo da shi abin da ya ce da ku Allah ya ce a yi bauta gare shi da shi da shi kaɗai za ka yi ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala to har mutum imanin sai cika sai ya yi waɗannan abubuwan guda hudu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ne ce ista'zana rabbuhu rabbahu ya nemi izinin ubangijinsa ma'ana ya shiga aljannar kuma ya nemi izinin ubangijinsa zai yi shuka wannan lita wuqu' inda manzo Allah ya bada labarin nan wallahi tallahi sai ya faru kawai matsalar ka shine ka shiga aljanna amma in ka shiga aljanna zaka ga wannan din ya faru amma wata riwaya sai ce sa'adin rabba e kawai shi fi'li mudari bi itibari ma sai ku wato in an shiga aljanna wani mutum zai tambayi ubangijinsa ce kaza kaza sai wasu malamai suka ce can ista'zana kamar an san wanda zai tambaya nan kuma ya ta'azinu ana ba da labarin wani abu ne zai faru wani zai nemi izinin ubangiji subhanahu wata'ala yan aljanna shi yana so ya shuka a yi noma kartau ne shi sarkin noma hawai har aljanna ta yi noma ko Allah ya kyauta sai ubangiji faqal sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da shi a wata riwaya faƙala lahu sai ubangiji subhanahu wata'ala ce da shi awalasta fi ma shi ashe kai baka samu kanka cikin abin da kake so bana daga abubuwan sha'awa da duk abin da rai take so qala bala sai ce eh ya rabu ya ubangiji na samu kaina cikin duk abin da nake so walakin ne uhibbu an azra sai dai ni ina so in yi shuka a wata riwaya yace walakin maimakon walakin ni yace walakin uhibbu an asra sai ubangiji subhanahu wata'ala ya masa izini fa asra'a wa bazar sai i maza ije i shuka fatabadar a wata riwaya fabadar tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu wa takwiruhu kawai kafin kiftawar ido abin da ya shuka din har ya fito har ya girma har ya yi ƙwansu har ya nuna shi nan ya cika ya zama abin nan har ma an girbe gabanin ƙifta da ido ba dai noma yake so yi ba to wannan ba ta yi kwana kaza ba ba sai yi tamanin a titumu ba a yau aka shuka kafin ka ƙifta ido ka titumin ka gama shukar ma har girbi ma an riga an yi an gama ba kai ne karkau ba amsalan jiba ga wannan shuka din ta yi tsayi kai ka ce duwatsu ne ga sunan ainihin a tsaye wato gabanin iftar ido shuka ta zama abinci fa ya ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce da shi donat ya fi na ga abin da ka shuka ɗin nan ɗauki an gama komai yin na hula shi biyu ka shai kai ɗan adam ba abin da zai ƙosar da kai saboda me abin da aka sa ɗabi'ar ɗan adam a kansa shi ɗan adam kullum duk abin da ya samu burinsa sai ya samu ƙari ya ƙaro wani da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yake law kana libni adam wadiyan min zahabin labtaga lahu ma salisa da za ce ɗan adam ina da rijiya biyu duk zinare ne cike ba ruwa ba to sai ya nemo ta uku ba su yi shi ba to kaga yanzu competition da ake kenan a duniya wanda ya fi kowa kuɗi yanzu a duniya kokari yake karo ne kamo shi ko da haka kaga sai mugunta ta yawa a duniya me ce mugunta da ta yawa a duniya duk babban ɗan kasuwa kokari yake karya karami me ma'anin ya karya karami wajen kada ya kamo shi an gane ku idan ya ga ya taso ya taso ina nema abin nan a ah, sai sai bari mai maganinsa abin da ake sa naira ɗari sai dawo da shi yana sai da shi naira goma ko waye da asara dan karamin ɗan kasuwa karamin dan kasuwa kuma sai ce wannan na naira goma goma da yake sayarwa kar a sayarwa da wani fiye da guda goma haka ne da ɗan kasuwa da sai zo ne karamin ɗan kasuwa sai zo tun da goma goma ne idan yana da dubu a ajiye sai ya ɗauko naira dubu sai zo sai guda nawa ko dubu goma zo sai guda dubu sai je kaso da shi ma naira goma sha ɗaya dai kaga ya samu wannan in nasa ya ƙare ya sa wanda a'a sai a ce kar a sayar da wani fiye da guda goma kuma a ɗauko abin nan a zo a shigo da shi cikin mutane ana raba ana raba mutane kowa ma zo ya saya gashi naira goma ya zaka je ka saya naira ɗari Allah ya sa kuna gane to wai a karya wai dan kada shi wannan ba ya taso ba to ba za a durkusar da shi ba za a durkusar da shi to sannan wannan da kuka siya naira goma goma kuma sai kun zo kun sai kowanne a cikin waɗanda ya rage bayan na wannan ya abin da sai kun sai shi kuma ɗari da kaza kaza ko ba ka suke yi ba Allah ya sauye to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da dan adam la yashbi'uka shay kai ba abin da zai kosar da kai dan adam saboda kullun shi a neman ƙari a wata riwaya la yasi'uka shay kai babu abin da zai ainihin yalwace ka dan adam haka yake duk sanda ya samu wani abu to ina kokari ne ainihin a ce ya samu wani abu fiye da wannan to bayan manzo Allah su sallam ya faɗi wannan labari faqala al-arabi sai wannan balaraban kawai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah la tajidu hadha illa qurashiyan aw ansariyan yace wanda zai wannan abin a gidan aljanna sai yana so ya noma yace ba za ka same shi ba sai ko dai ba ƙure shi ko ba nasari ko mutumin maka ko mutumin madina saboda me ita fa innahum ashabu zara' ita su ne masu yin noma fa amma nahnu ita mu ko mutanen ƙauye balasna bi ashabi zara' mu ba manoma bane saboda su a wajen su mutanen ƙauye makiyaya ne saboda laraba suna da yalwar dabbobi saboda har yanzu idan ka je zaka ga makiyayansu duk a waje suke fa dha'ika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya dariya nan malamai sun tattauna da yake ba abin da zai kosar da dan adam alhali Allah ya kore wa dan adam din yunwa da kishirwa da tsireci a cikin aljanna ai mun wuce suratu dhaha ko inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ba za ka yi yunwa a cikin aljanna ba kuma ba za ka yi tsiraici ba kuma la tasma'u fiha ba za ka yi kishi ba wa la tadha rana ma ba za ta dake ka ba sura ta shirin aya 18 takwas zuwa 119 to wannan kuma ga shi nan an ce ba abin da zai kosar da shi ubangiji ya ce ba abin da zai kosar da dan adam kuma ya ce ba zai yunwa ba to ya za a kenan akwai kamar karo in ba abin da zai kosar da kai to za ka yi yunwa ke ko kana cikin yunwa tun da an ce ba za ka yi yunwa ba to kuma na an ce ba abin da zai kosar da kai sai malamai suka ce a babu karo tsakanin maganganun guda biyu wannan magana ta ubangiji da ta zuwa cikin alkur'ani da wannan ta zuwa cikin hadisi shi. matsalar ita ce shi asali dan aljanna ba zai taɓa yin yunwa ba da aka cin abincin da dan aljanna yake yi yana yi ne talazzuzan dan jin daɗi kawai an gane ku to sannan idan da yunwa mutum yake cin abinci da ya kunshi abincin sai ya ginshe shi kuma aljanna ba abinci ba ya ginsa ba wani abu da yake ginsa a gidan aljanna kuna ganiya da kyau da aka fi malamai suka ce kenan babu karo tsakanin maganganun guda biyu saboda cin abinci yan aljanna ba na koshi ba na yunwa ba ne na sha'awa ne na jin daɗi ne wannan sai nuna za su ci gaba da cin abinci ne babu iyaka kawai kowanne lokaci ne ima ce kawai ake ciki da dabla a gidan aljanna Allah ka ba mu aljanna an gane to da haka wannan abin na din dai ina nuna cewa babu karo a tsakanin maganganun guda biyu kuma mahallin shahada a cikin hadisan guda biyu gaba ɗaya shine can Allah zai ce da yan aljanna kaga zai magana da su nan ma kuma Allah subhanahu ta'ala zai magana da wannan dan aljanna da yake so yayi noma a cikin gidan aljanna an gane wannan hadisi idan kuna iya tuna ya wuce a baya hadisi mai lamba 2348 a cikin kitabul muzara'a babi dai magana aini akan kirawul ard bil zahab wal fidda babu qaulin ta'ala babi da zai bayani akan fadar Allah maɗaukaki, da ce. babu zikrillahi bil amri wa zikril ibadi bid du'a wa tadarru'i wal risalati wal iblagh wannan babin zai magana akan ambatan Allah subhanahu da yake wa mutane in Allah ya ambaci mutane me ake nufi da Allah ya ambaci mutane su bayi in aka ce su ambaci Allah ko aka ce sun ambaci Allah me ake nufi da cewa bayin Allah sun ambaci Allah subhanahu wa ta'ala an gane shi ambatan Allah da yake wa mutane sai ce bil amri da umarni ne da zai ba su da yi musu ni'ima in sun yi masa da'a ko kuma su yi musu azaba idan sun bijire masa ma'ana duk sanda Allah ya bada umarni idan bayi suka yi wannan umarnin to Allah subhanahu wata'ala sai ya musu ni'ima idan suka bijire sai ya musu azaba to nan Allah subhanahu wata'ala ya ambace su kenan wa zikirin ibad su kuma ambatan bayi ga Allah ina kasancewa ne biddu'a da yin addu'a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su roƙi Allah su ce Allah kai mana kaza wata zarru da ƙanƙantar da kai zuwa ga Allah war risalati da isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wani iblar da isar da saƙonsa zuwa ga bayi su kira bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su tunasar da su Allah su yi musu wa'azi su gaya musu ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ga abin da baya so ma'ana kamar masu ilimi daga cikin mutane to su ringa tunatar da bayan Allah Allah subhanahu wataala su kuma suna tuna Allah da wani abin da aka tunatar da shi wato dauri mataki rol na masu ilimi da waɗanda ake karantarwa kowa ga tuna Allah a cikin abin da aka gaya masa na ambatan Allah subhanahu wataala an gane ku liqaulihi ta'ala saboda fadar Allah madaukaki da yace fadkuruni azkurkum ku ambace ni ku tuna ni nima sai in tuna ku sai in ambace ku me ma'anan fadkuruni azkurkum ku ambace ni sai in ambace ku wato ku ambace ni a zuciyarku da gabbanku da harshenku a zuciyarku kar in ɓuya a tare da ku kowanne lokaci zamanto kuna tare da ni a harshen ku zamanto kuna ambato na kuna girmama ni kuna gode min kuna tasbihi gare ni kuna karanta alqur'ani kuna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuna faɗar abubuwan da suka dace da ni subhanahu ta'ala. to sannan ainihin ku ambace ni daga gabanku kada ku yadda ku aikata abin da ba na so kada ku yadda in gan ku ayin da ba na son in gan ku duk abin da za ku yi daga banku ku ringa tuna cewa ina tare da ku ta inda daga ƙarshe har sai na zama ni ne gaban naku in zama jinku in zama ganinku in zama hannunku in zama kafafunku wato wannan shine ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da gaɓai, an gane ku sannan ku ringa tuna abubuwan da na yi umarni da waɗanda na yi hani ku ringa tuna alkawarin da na yi na wanda ya bini zai shiga aljanna da kuma narko alkawari na narkon azaba da ne na tsoratarwa wanda ya saba mun zai shiga wuta duk ku haɗu akan haka to in kuka yi haka to ni kuma azkurkum zan ambace ku da me da yi muku ainihin abin da zai faranta muku rai in ba ku gidan aljanna in haɗu da ku in tattauna da ku in yi magana da ku daga ƙarshe in yarda da ku yarda da ba zan yi fushi da ku ba a bayan ta har abada an gane waɗansu malamai sun tattauna akan fazkuru ni azkurkum din nan ku ambace ni in ambace ku sai suka ce ai shi azzikr mahalluhul qalb wai a zuciya yake kawai a zuciya da aka ka ringa tuna Allah a zuciyarka saboda akwai wata ka'ida tana cewa duk abin da yake ina ɗamfaruwa da wani mahalli to wajibi ne wannan abin ko zai bar wannan gurin to sai ya hada da wannan gurin an gane amma waɗansu malamai sun suka ce eh haka ne amma akan ce a zikir ana nufin ne duk sun tishiyar shiru a kayi magana ana yin sha kayi magana akan ce a zikir ana nufin a sharaf kamar yadda Allah ya ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wannan qur'ani daraja ce gare ka matsayi ne daukaka ce gare ka kuma daukaka ce ga mutanen ka. wannan qur'anin ai ya daukaka larabawa ya darasta su to da haka idan ka ɗauki wancan ka'idar to sai ka hada da wannan da haka magana mafi inganci haka ce a zikir ana nufin abubuwan guda uku gaba ɗaya ambatan zuci da ambatan harshe kuma ambato na gaba an gane to shine Allah subhanahu wataala ya ce azkurkum ni kuma sai in ambace ku Allah wanda irin ambato zai maka shine kayi abin da yake so shi ma ibaka sakayya mai kyau sakamakon abin da ka aikata kyakkyawa shi kuma ibaka abin da ifa abin da ka aikata ibaka aljanna ya hore maka nemomin gidan aljanna sannan kuma ya yarda ku haɗu da shi bayan nan kuma ya yarda da kai yarda da ba zai fi shi da kai ba a bayan har abada Allah ka yarda da mu فنعلم ركزته واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين يونس 71 إلى 72 Allah ce wasu na ba nuhu ga biya musu labarin annabi nuhu alaihi salam ita da mutanensa ya دا ya ku mutane na In ka na كان كبر عليكم Idan matsayina a cikinku saboda na daɗe ina fama da ku shekara ɗari 950 ne muku aji in ya dame ku ko kuma a'a makami tsayuwa da nake ina yi muku wa'azi saboda suna da wani abin nan idan za su yi wa'azi a yi wa suke yi saboda in kana tsaye kana yi wa mutane magana magana ta fi nisa kenan ko da mutanen suna tsaye idan kana tsaye kana magana to magana ta fi nisa ballantana suna zaune to yace wannan abin da nake muku in ya dame ku wa tazkiri bi ayatillah da tunasarwa ta da nake yi da ayoyin Allah fa'alallahi tawakkal to ga Allah na dokara wannan shi ne jawabin wannan sharaɗin ne ce in abin ya dame ku to ni kuma ga Allah na dokara an gane ku abin da yake biyo bayansa sai zama to aka fi ne kenan a kansa da aka sai yace fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ku je ku tattara al'amarin ku na kaidi da makirci da sharri da kutun gwila da munafurci da duk wata cuta da abin da za ku shirya wa shuraka akum kuma ku haɗu da ku da abokan tarayyar ku masu taya ku sun malayakun amurkum alaikum gumma sannan kuma al'amarin duk da za ku yi karki zamanto kun ɓoye shi an gane ku wato kar ku zamanto kun ɓoye abin da za ku yi ku fito fili firaran ku bayyana ga abin da za ku yi nun sun maƙudu ilayya sannan ku zo ku zartar da wannan abin da yake zo ku zartar da shi a na wala tunzirun kar ku saurara mun koda da kin kare duk abin da za ku yi aka an gaya muku Allah Allah ya ce annabi ya ce ku yi kar ku fata yake fahimta wallaitu in kun jiya baya kun bijire gabaran biran wa'azin da nake muku da nasihar da nake muku fa ma sa'altukum min ajr ai dai ba wani lada na nema a wajen ku ba ballanta na ku ce ba za ku karɓa abin da na zo da shi ba ba ta ne ku biya ni ba in ajari illa ala Allah lada na ba a wurin kowa yake ba sai a wurin Allah shine zai iya bani sakamako a lahira Abin da na gaya muku ban gaya muku shi ba sai dan Allah ba wani abu nake nema na ɗaukakar duniya ko daudar duniya ko jin daɗin duniya ko wani abu da ya shafi duniya ba a'a ina gaya muku gaskiya ne kawai wa umirtu an akuna min muslimin kuma ni an umarce ni in kasance cikin waɗanda suka miƙa wuya da yace gumma hammun wadhiq wato in kun kuna ganin abin da nake biya muku ya sa muku bakin ciki ya kuntata muku ya sa ku damuwa an gane ku to ku je ku yi duk abin da za ku yi an gane akan ce gumma akan ce gamma an gane ku wato duk abin nan ɗinsu ma'anansu ɗaya ne ka iya faɗan wannan ka iya faɗan wancan an gane ku kala mujahid imam mujahid ya ce ɓaɓɓo ilayya ma fi anfusikum wato ku zartar ku kwararo zuwa gare ni ku zartar da abin da yake cikin zukatanku abin da yake cikin ranku yuqalu farqa iqdi wato eh akan ce wato ka zartar da abin da kake so ka zartar wa mujahid haka nan imam mujahid Allah ya ji kansa yace Allah madaukake ce وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه idan wani ɗaya. daga cikin ainihin mushrikai in nemi iji zancen Allah shine ma'anin istajaraka ya nemi shiga cikin alfarmarka fa'ajirhu to ka ba shi kariya ka ba shi alfarma hatta ya sama'a kalam Allah har ya ji zancen Allah subhanahu wata'ala idan ya ji wato a ba shi kariya har izo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam i saurari maganar manzan Allah sallallahu ya ji me Allah i saukar ya ji me Allah ya faɗa idan yayi wannan to shikenan eh, insanun ya atihi mutum ne kan zo wajen manzan Allah sallallahu fa yastami'u ma yaqul sai ya ji abin da Allah yake faɗa wa ma unzila alaihi da abin da aka saukar gare shi fa huwa aminun hatta ya atiya to za a bashi amana za a bashi lamuni har ya zo wajen manzo Allah su sallam fa yasma kalam Allah sai ya ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala wa hatta ya buluga ma'mana bayan ya ji bayanin manzan Allah su sallam in yayi imani yanzu take kenan idan bai imani ba to a isar da shi har i koma inda zai samu nutsuwa haifu ja'a inda izo a isar da shi zuwa can wurin kada a bar wani ya cutar da shi an gane ku to nan ijizantan Allah tunasarwa ce an gane ku an tunasar da shi Allah kenan wanda kuma ya tunasar da shi din shi ma ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala annabawul azim da Allah yake anin naba'il azim surata 87 takwas suratun naba aya ta biyu huwa alƙur'an shi ne alƙur'ani to can ƙarshen ayar aika ji ya ce wa sawa sawaba ko wato ya magana ta daidai ai haƙƙan fi duniya wato ya faɗi gaskiya a nan duniya wa amalun bihi wato kuma da yin aiki da gaskiya ɗin aiki da alƙur'ani shine sawaba ɗin to na tashin alkiyama sai aiwa mutum izini shi ma yi magana amma wanda a nan duniya bai ba alkur'ani ba aikinsa gabansa ba su ba alkur'ani ba to ranar lahira sai a masa alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sai a bi baki. baki ba zai magana ba saboda mai wannan bakin ya saba ƙarya ya saba yaudara ya saba rigima ya saba daidai ba sai ba zai magana ba sai hannu ya fi magana gabbai su bayar da shaida game da duk abin da dan adam ɗin ya kasance yana aikatawa to nan kuma wa'azi ne ake wa ɗan adam ana tunasar da shi idan fa kana takamar bakinka yana iya kare ka to akwai randa bakin ba zai iya kare ka ba ba za a bar bakin ma yi magana ba abinda baka zaton zai yi magana shine zai magana to ka ringa tana Allah ke na bugin da kai ittaqillaha haythu ma kunt ko ina kake ka ringa tana Allah kun ga Imam Bukhari bai kawo gundarin hadisi ko dai ba a wannan babu to amma kuma a lokaci guda ya isar da sakon da yake so ya isar duk wata aya ko wani hadisi dai magana kan ambatan Allah da ayi wa'azi da a tuna Allah da a yi kaza tare da Allah to duk sun shiga karkashin wannan babu me alakarsa da kitabu tauhid shine kullum mutum ya tsarkake tsakaninsa da Allah subhanahu wataala cikin abin da yake aikatawa da cikin abin da yake eh, furtawa da cikin abin da yake kudurcewa ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba ikon furta alkhairi da kudurce alkhairi da aiwatar da alkhairi kuma anan zamu kwana insha Allah in Allah ya kai mu gobe ma tsora daga nan ɗayin da muka tsaya abin da muka faɗa kuma ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma Allah ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu mai kyau a duniya Allah ka ba mu mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah fama da ake da bukatar ruwa Allah muna roƙonka Allah ka shayar da mu ruwa na rahama Allah ka shayar da mu ruwa na rahama Allah ka shayar da mu ruwa mai yawa mai amfani Allah muna roƙonka Allah kai mana girgijar rahama Allah ka saukar mana da ni'ima daga ni'imominka Allah ka shayar da mu ta inda ba ma zato Allah muna roƙonka halin da mutane suke ciki na buƙatar ruwa a wannan yanki da sauran yankuna Allah muna roƙonka Allah ka shayar da mu ruwa daga taskokin ruwanka Allah muna roƙonka Allah ka karka wulaƙantar da shukar mu Allah karka wulaƙantar da amfanin gonan mu Allah karka tabar da ayyukan mu da wahalhalun mu Allah muna roƙonka Allah ka cika amfanin ƙwaya. Allah muna roƙonka kai ke da taskokin arziki Allah ka arzurta mu ta inda ka ga dama Allah muna roƙonka Allah ka ba mu ruwa mai yawa mai amfani Allah muna roƙonka Allah karka sa damuwa da bakin ciki a cikin al'amuran mu Allah muna roƙon kai mana jagora Allah ka ji mu ka gafarta mana Allah ka ji kan magabatan mu mahaifan mu yayayen mu matayen mu uwan mu kannan mu maiyayyen mu Allah muna roƙon ka masoyan mu abokan mu Allah duk wanda ya riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansa ka gafarta masa Allah ka sa yana gidan rahama wannan addu'a da muke Allah ka karba a kansa Allah inda muke musu addu'a ka ba mu masu mana addu'a a bayan mu Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu na gida da na asibiti waɗanda suka kwanta da waɗanda suke tsaye Allah ka ba su lafiya abinda ka jarrabe su da shi na lafiya ka sa ya zamto kafara Allah mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah da mu da su ka horar da lafiyar mu don yi maka da'a Allah muna roƙonka Allah Kar ka tabar da mu a rayuwar mu ta duniya ko ta lahira Allah muna roƙonka Allah ka yi riko da hannayen mu da kwakwalen mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka kaunace mu ka sa kaunace mu Allah wanda duk yake nufin mu da alkhairi Allah ka kaunace shi Allah ka tabbatar masa da alkhairi wanda yake da kishiyar haka tare da mu Allah ka shirye shi Allah muna roƙonka ka tsare mana sharrin sa Allah muna roƙonka ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah muna roƙonka su bisa shari'a cikin zukatanmu Allah ka gamu inda kake son ka gamu Allah muna roƙon ka kar ka ban mu ka gamu a inda baka son ka gamu Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah abin da ka ilmantar da mu na ilimi Allah ka sa albarka a cikin sa abin da zaka ilmantar da mu na ilimi wanda yake mai amfani Allah ka ilmantar da mu shi Allah abin da muka sani na ilimi ba zai amfani mu ba Allah ka mantar da mu shi Allah duk ilimin da mun san shi ba zai amfani mu ba ka sa mu san shi Allah ka sa wahala cikin ilimin mu Allah muna roƙonka abin da ka ba mu na arziki Allah ka sa alkhairi a cikin Allah muna roƙonka hali da ake ciki a ƙasa na damuwa da talauci da kunci da tashin hankali da tsoro da fargaba da razani da firgici Allah ka kawo mana yayewa Allah ka ba mu arziki daga arzikinka Allah arzikin mu yana sama ka sauko da shi ƙasa Allah yana cikin ƙasa ka fito da shi fili Allah yana nesa Allah ka kusanto da shi Allah in ka sa shi a hannun mu Allah ka sa albarka a cikin sa Allah kar ka sa arziki na fitina ko na batsara ko abin da ya kama da haka Allah muna roƙonka arzikin da ka ba mu ka sa ya zama to na taimakon addinin ka da bayinka da raya wannan duniya taka Allah muna roƙonka kar ka sa arzikin mu akan idanun mu Allah ka sa wadatar mu a cikin zukatan mu Allah ka sa arziki a hannunmu Allah kar ka sa arziki ya shiga cikin zuciyarmu Allah muna roƙonka Allah abin da ka bamu Allah ka horar da shi gare mu Allah ka ba mu ikon yin abin da kake so da shi ka yarda da shi Allah muna roƙonka Allah kai mana jagora Allah halin tsoro Allah ka isa yayi mana Allah muna roƙonka halin da ake ciki na tsoro da rashin zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana agaji Allah ka kawo mana mafita Allah ka dawo da zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ka dawo mana da aminci a wannan ƙasa Allah muna roƙonka Allah sauran ƙasashen musulmai kai musu abin da muka roƙa mana Allah muna roƙonka kai mana jagora wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته